daren juma'a daren 26 ga watan ainihin wato rabi'un al-akhir hijiran Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin goma ga watan Disamba shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na biyu cikin jirgin darussa karkashin taken taqribus sunna baina yadai umma wanda muke yin su daga littafin ma'alimu sunna annabawiyya na Sheikh Salih ibnu Ahmad Ash-Shami ah, Allah ubangiji ya saka mashi da alkhairi ah, za mu fara darasi yau insha Allah a cikin inda yake cewa alkitabul awwal al-islamu wal iman karkashin wato a babukan da ya ware dangane da karatu akan aƙida wato abin da ya shafi ƙuduri da abin da musulmi ke ƙudurcewa a cikin zuciyarsa to abu na farko da zai mana magana a kai ƙarƙashin wannan babi shine al-islam wal iman bayani akan menene musulunci kuma menene imani waɗannan kalmomi ne guda biyu wanda suke masu yawo kwarai da gaskiya a tsakankaninmu musulmai musulunci da imani kamar yadda malamai suke faɗa idan an kawo ɗaya in aka faɗi islam ba a faɗi iman ba za su iya ɗaukan matsayin biyun haka aka faɗi iman ba a faɗi islam ba za su iya ɗaukan matsayin biyun amma idan aka faɗe su a tare to anan ne ake samun kowanne ya ɗauki matsayinsa alal misali idan ka faɗi shi inda itlaq in ka faɗi misali faɗin Allah inna dina inda Allahil islam lalle addini a wurin Allah shine al-islam to anan al-islam ya haɗa da ayyukan gaɓoɓi da ayyukan zuciya kaga ayyukan zuciya su ne imani ayyukan gaɓoɓi su ne musulunci su sallah da azumi da zakka su kuma imani da yarda da Allah da tawakkali da jin tsoron Allah abubuwan da yake yin su da zuciya su ne imani amma nan da aka ce inna dina inda lahin islam to ya haɗo su gaba gida hakan ka ɗauki shararran hadisin shu'abul iman hadisin da Rasul sallallahu alaihi wasallam cewa al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba imani reshe ne 70 da wani abu to anan kaga an ka lissafa su kamar da al-Imam Bayhaqi ya kawo a littafin sa da kokarin tantance su wane ne waɗannan rassan zaga da ayyuka ne na ainihin wato gabobi da ayyuka na zuciya kamar da a cikin hadisin aka ambaci cewa mafi girman resan imani shine imani imani a zuciya kunya ɗaya ne daga ciki ɗauke datti daga kan hanya ɗaya daga ciki ga an zafa ayyukan zuciya da ayyukan gaɓoɓi da aka da aka kawo ɗayan aka faɗi islam kaɗai ko aka faɗi iman kaɗai suna iya ba da ma'anar junan suna iya wakiltar junansu amma kawo su a wuri guda to ne sai a ce al a nan wajen al al shi kuma Al'islam islam al-a'malu zahira abubuwan da suke bayyana to sune al abubuwan da kuma suke cikin zuciya sune ne al'iman? a ƙarƙashin haka zai mana wannan karatu a nan insha Allah sai malam yake cewa babu arkanin islami wal imani babun da ke bayani akan rukunai na musulunci da kuma rukunai na imani an umar qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa ala wa sallama buniya islam ala khamsin shahadati allah ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'in zakah wal hajji wa sawmi ramadana malai fara da kawo hadisi daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda an aka lura za ga ya sanya wata kafun a tsakankanin baka guda biyu a farko bayan ya sa lamba hadisin wannan kafu abin take nufi muttafaqun alayhi bukhari da muslim sun hadu akan riwayar wannan hadisi abdullahi dan umar yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yace buniyal islamu ala khamsin an gina musulunci akan abubuwa biyar shahadati Allah ilaha illallah shaida cewa babu abin bauta bisa gaskiya da cancanta illallah sai Allah shi kadai wa anna muhammadan rasulullah kuma shaida cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama wa iqamis salati da kuma tsayar da sallah wa ita'iz zakati da kuma bayar da zakka wal hajji da aikin hajji wa saumi ramadana da azumin watan ramadan wannan hadithin da ya fara kawowa kenan abu na farko da zamu kalla game da wannan hadisi shine wane ne abdullahi dan umar radiyallahu anhu sunan shi kenan abdullah ibn umar ibn al-khattab ibn nufayl al-qushairi al-adawi abdullahi dan umar dan khattab radiyallahu anhuma sahabi ne cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da hadisi a cikin dukkanin kutubus sita abdullahi dan umar ya riga baban shi musulunta da shi da yar uwar shi hafsa sun riga baban su musulunta kuma yayi hijira yana dan kankani yaro kankani tare da mahaifin nashi bayan musulunta baban shi yaki na farko da ya halatta a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine al-khandaq a shekara ta biyar kenan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin nan an je da shi wasu yaƙe-yaƙe kamar Badar da Uhudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace a bai balaga ba bai kai ya je yaki ba da haka aka dawo da shi gida yana daga cikin al-mubayi'un ta ta shagara yana daga cikin da Allah yace laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka ta ta shagara sahabi ne daga cikin sahabbai da yake da manaqibu da yawa kwarai da gaske yana da darajoji sosai annabi sallallahu alaihi wasallama yana faɗa a cikin hadisin bukhari da muslim yana cewa ni'mar rajulu abdullahi madalla da abdullahi madalla da shi a wata riwaya kuma inna abdullahi rajulun salihun haka manzo Allah ya ce lalle abdullahi dan umar mutumin kirki ne law kana yaqumul layla ina ma a ce yana sallar dare da labari ya iske shi daga nan bai fasa sallar dare ba iyakar rayuwar shi yaji an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da tazkiya akan shi kuma annabi yayi fatan ina ma a ce yana sallar dare nan abla dan umar yana da wata yana daga cikin mutane masu dattaku da kunya da sanin ya kamata yana cewa na so na gaggaya wa ma'awuyar magana a lokacin da yake cewa babu wanda ya cancanci mulki in ba ɗan shi ba sai ce tana tana aljanna fa tazakkartu jannata wa na'imaha a wajen ruwa kuma ce fa khiftul khilafa bainar musulmi dan tsoron kada na ƙara jawo rikici tsakanin musulmai da shi sa kamar yadda bukhari ya ruwaito ila yau wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a kawo mishi wani dabino bayan ya ci dabinan ya ji daɗinsa sa sai yake tambayan sahabbai yake cewa a ganin ku wace irin bishiya ce ta yi kama da mumini wanda take da kanshi da kuma daɗin ɗanɗano kuma ba ta zubar da ganyenta ba ta damun mutane da ƙura ko datti manzala sai islam ya faɗi yabo da yawa akan wannan bishiya da ta kama da dabino sabai duk suka kasa gane mai annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi har sai da shi da kansa ya faɗa musu Abdullahi dan Umar yake cewa baban shi bayan bayan sun taho yace ni ko tun da aka kwatancen nan na na fahimci cewa abinda ake nufi kenan da amma ban faɗa ba so na ga dattawa sun kasa bare sai na ji kunya kaga hatta akan ilimi yana da yana da kunya bukhari wannan babi da cewa babul haya'i fil ilmi babin da ke bayani akan akwai sanda zaka ji kunya karka faɗo wani abu da ka sani in ba ya zama dole ba don kada wani ya ji damuwa ko kunci ko ya ji kunya ko mun gane karka nuna wai kai ka iya baban shi ke ci mushi ani da ma ka faɗa da ya fiye mu fiye da ce na samu jajayen rakuma amma bai faɗa ba a shahidi shine mutum ne mai matukar kunya da kau da kai ya taɓa zagin wani bawan shi bai ma karasa zagin ba ya faɗi kalma biyu la'a bai karasa ba ya ji kunya ya fasa aka haka ya yanta shi an ce ya yanta bayi sama da dubu domin bayi hanyar dodar su suke idan ya samu bawa sai kawai ya gasa ta sallah da zara ya ta sallah ko sai ya sallabe. su ko ba don Allah suke ba ko mun gani Allah ya gafarta musu to haka sayyidina jabir dan abdullahi yake cewa ma minna ahadun adraka duniya illa malat bihi ghairu abdullah yace babu wani a cikin mu da ya samu duniya sai da zama duniya ta karkatar da shi samun duniya yana da sauki ya karkatar da mutum wala wasallahu rizqal ibadihi la bagaw fil ard in Allah ya buda maka dukiya da wuya ka ci gaba da irin wannan jajircewan ustazancin nan 100 bisa 100 dole a su abubuwan da sanadiyar wadata dole za ka canza su lifestyle ɗinka irin abokanka irin suturarka irin abun hawan da kake hawa ko irin matan da kake aura duk za su iya canzawa kuma wataƙila ba ka ci gaba da samun yanayin lokacin halartar wani majalisai na ustazai kowa in ka zo ka zama za ka warin da tuma ala ustazan suke da kuma ka zo kana ta ƙanshin turare kaga ba za ka yi zama cikin su to dole dole za ka ga yanayi yana canza mutane shi ne jabiru yake cewa babu wani a cikin mu da ya samu duniya sai da ya zama ya ɗan canza in banda abdullahi shine kawai ga zuwa ta amma bai sallah ba haka Aisha take kullun tana yabon shi tana cewa ma ra'aitu ahadan alzama lil amri al awwal min Abdullah Aisha haka take cewa tana cewa ban ga wani wanda ya kai Abdullahi na cewa akan asalin da ake tun farko ba kama Abdullahi da Umar tana zargin shi tana cewa me yasa baka hana ni fita in je yakin nan na Jamal ba yace ra'aituki kad galaba alayki Na naga wani mutum ya riga ya ja ra'ayinki su su dalha kenan tare da cewa shi kuma daga baya yana nadama har zai mutu cewa yana nadama da bai tai sai na ali ya kan su muawiya ba yace ina nadama anni lam ansur aliyan ala al-fi'atil baghiya dan yana daga cikin sahabbai wanda suka janye jikin su daga duwan rikicin ba su shige shi ba amma daga baya sai ya canza tunani cewa ina ma da ya taya aliyu wannan yakin sai na ali ya yi ya bashi mulki ya tafi sham tun farkon abin cewa mutane suna girmama ka ka je sham ka zama gwamna ya ce na haɗa ka da Allah na haɗa ka da zumunta da ke tsakanin mu ka kyale an so a bashi khalifanci ma ya ce baya so babu irin mukamin da ba bai ta yi ba ya ki karba wannan yana nuni zuwa ga nacewa shi akan al'amrul awwal ya kasance mutum ne da yake da tatabbu'ul athar yana bin sawun ma'aiki sallallahu alaihi wasallama har ana ganin kamar ma ya dan motsa kwakwalwar shi saboda abin da yake domin in ya zo gunda ya san cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya taɓa tsugunawa a nan ya fi tsari, to ko baya jin fitsari sai ya tsuguna wajen in yanzu inda annabi ya da zango ya bacci sai ya yada zango a wajen ya bacci in yanzu in wani gari da annabi taɓa tsayawa ya sha ruwa a wata rijiya shi ma dole sai ya tsaya sha ruwa a rijiya tatabbu'ul asar kenan duk da baban shi Umar ya kasance yana hana haka din amma shi yana yi ana ganin kamar ka annafi aqlihi shay'un kamar cewa ya samu wani tabin hankali saboda wannan abin da yake sabai da sun shi da irin wannan labarin yana da kaifin basira da kuma wato fasaha wajen zance wata rana wani mutum ya taba ce mishi ka mini wasiya mana ka gaya min dukkan abin da zai amfane ni a ilimi idan na je lahira sai ke ce mishi innal ilma kasirun walakin in ta an talqallaha khafifa zahari min a'min dima'in nas yace kaga ilimi yana da yawa amma in za ka iya gamuwa da Allah wa an ta khafifar zahari babu nauyi a bayanka min dima'in nasi ba abin ka bashin jinin kowa sannan khamisal batsani min amwalihim cikinka yana da yunwa baka ci dukiyar kowa ba kafin lisani an harshen harshenka bai ci mutuncin kowa ba laziman li'amri jama'atihim kana mai lazimtan al'amarin musulmai faf'al ka yi ka yi haka wannan ne abin da zai maka amfani ka je lahira ba abin ka jinin kowa ba abin ka cin mutuncin kowa ba abin ka bashin dukiyar kowa ba baka taɓa raba kan musulmai ba ka fita daga al'amarin musulmai ce to in ka iya gamuwa da Allah da haka to ka gamu da shi ya fi maka zaman lafiya Abdullahi Umar kabe da muka ambata manaqibu jamma yana da manaqibu da yawa ya taɓa yin mafarki ya ga an yi tashin alkiyama dama yake cewa ina so ne mafarki ni ma na zo na ga manzo Allah sai mai fassara mu sai farki an yi tashin alkiyama ana ta tafiya da mutane ga kawai an kama shi za a yi gidan wuta da shi kawai wasu mala'iku irin mala'ikun gidan wuta din da suka yi sama da shi kawai za su tafi da shi gidan wuta sai wani mala'ika ya tawa a guje tsaye da shi ku sake shi an ce a kyale shi saboda yana sallar dare gaba ya bukatar fassara wannan ci gaba da sallar dare kawai <laughs> Allah ya ƙara mushi yadda ya rasu a shekara ta saba'in da hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi a lokacin da ya rasu shekarar shi tamanin da biyar ko da hudu din yana da hadisai kamar da yake cikin musnad na baqiyu bin makhlad hadisai dubu biyu da ɗari ɗaya da talatin da shida yana daga cikin almuksiru na minar riwat su bakwai ɗin na abu huraira da aisha da anas da jabiru da abu Sayyid al-khudri da shi abdullahi dan umar da abdullahi dan amru dan as wannan su ake cewa al-mukthiruna min ar-riwayat fi sahaba wanda kowa a cikin su na da hadisan da basu gaza guda dubu ba da shi a cikin shi dubu biyu da ɗari ɗaya da talatin da shida a cikin muslim na baƙi bin makhlad al-andalus a cikin sayar bukhari da muslim yana da hadisai guda ɗari da sittin da takwas wanda suka haɗu akan ruwaito a kenan bukhari da muslim yayin da bukhari ya kadaici da wasu riwaya guda 81 muslim kuma ya kadaici da riwaya guda 31 wannan bayanin da zaka yi samu sun kaje kuma kan tarjuma ta a cikin siru a'lamin nubara a cikin mujalladin sa na biyu tarjuma ce mai tsayi kwarai da gaske to wannan kenan a ta kwarai game da sahabin manzon Allah sayyidina Abdullahi dan Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa idan gane da hadisin da aka ce buniyal islamu ala khamsin an gina musulunci akan abu guda biyar cewa da aka yi an gina ya nuna waɗannan su ne fandisho kenan na musulunci ga kuma mu da kyau daga nan na cewa ashe su kadai ba su kadai ne musulunci ba domin idan ka zo ka yi fandisho kawai ko mun karfin shi bai ta gida da za a shiga ko mun gane to cewa da aka yi an gina musulunci a kansu kenan su ne fandisho a sas ɗin musulunci musulunci bai yiwuwa sai da waɗannan abubuwan amma kuma akwai abubuwan da suke ƙare-ƙare a kansu wanda musuluncin ga kuma ba zai cika tik ba sai ka ƙara da waɗannan shi na mazan fahimta game da wannan ta'abiri na cewa buniyar islam ala hamsin ya tu auta riwaya ala hamsatin to haka ce ala hamsin sai a ƙaddara abin da zai dace da lafazin hamsin sai zama ala hamsi khisalin in kuma kace khamsatin sai zama khamsati arkanin ko khamsati ashiya'in duk suna kadara haka akan abubuwa guda biyar ko akan tiraku guda biyar ko akan siffofi guda biyar shahadati za ka karanta shi da da wasali kasa domin badali ne ai buniyal islamu ala shahadati karkace shahadatu kalmar shahada shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wanda ita ce kalmar da ke shigar da mutum musulunci in babu ita babu maganar musulunci zai sai mutum ya faɗe ta kuma ya yi aiki da lazuminta shaida cewa a cikin zuciyarsa ya ƙudirce ya shaida cewa babu abin bauta bisa gaskiya da cancanta sai Allah kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon shi ne wannan yana lazumta duk mutumin da zai shiga musulunci to mutane da aka haifa a musulunci kamar mu duk da aka haifa a musulunci da yaushe muka furta wannan kenan furtawa farko <laughs> ka taba tana ran da misali ka tsaya musamman kai kalmar shahara da sunan yau zaka fara musulunci saboda a cikin aka haife ka dama ka taso ne ka ga ana yi wannan ya shafi wanda be ba a haife shi a cikin musulunci ba a abawahu hawwada ne ko ko nasara ne sun mai da shi ba nasare ko ba yahudi to ran da ya shiga musulunci sai ya furta wannan kalmar shahada furtawa daga zuci zuwa baki ko zai iya furtawa da wani yare in ba larabci ba e zai iya faɗanta da wani yare in ba larabci ba idan ya kasa bakin shi yayi nauyin da ba zai fada da larabci ba mana an zuba mutuntar da mutum sai aka lakara ne kalmar shahada ya kasa faɗi to ba za a ce shikenan kai baka da rabo ka hakura kawai ba ko kuma ka je sai ka je sati guda kana koyan ta da bakinta ba a'a sai a faɗa mishi da yaren da yake ji ya san ma'anar ya kudurce in ya so daga baya ya koya domin ba za a jinkirta bashi musulunci ba waye san ko zai kai gobe ko jibi ko tada ina fata mun gane wannan na farko kenan wannan shine rukuni mafi karfi daga cikin na musulunci domin shi kadai zai iya tsiratar da mutum kamar da yake cikin hadisul difaka da wasu hadisai da suke nuni zuwa ga kalmar shahada kadai ranar alkiyama tana iya tsiratar da mutum yayin da kuma idan babu ita komai yawan aikinka ba za ka tsira ba kaga tafi kowane rukuni karfi kenan kamar ka ce ita ce bulo na farko ko kankare na can ƙasa ko rodi na can ƙasa da za a fara ginin musulunci a kai da aka karkai wasa da kalmar shahadarka karka sake kai wani abu wanda zai kawo mata matsala ko tangarda ko ya rikirkita tabbacinta karka sake duk abin da kake ciki ya zama kalmar shahadarka yaddarka da imanin ka game da Allah yana nan daram dam ba ka yin wani abu da ya shafi shirka ko abin da zai lalata imaninka da Allah ko imanin ka da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa iqamis sala da kuma tsayar da sallah baya ga kalmar shahada abin da ke bere ta ko da shi shine sallah domin ita ce ibada mafi maimaituwa a musulunci wanda musulmai kullum a cikin yin yinta suke safa da rana da yamma da daddare wa aqimi salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl kullum a cikin sallah ake asuba azhar la'azar, magariba, isha kunna haka ake a matsayin ka na musulmi baka fasa yin sallah in dai ba ka fita daga ka ba Za ka tsayar da sallah da aka ci. a tsirin ita a bisa lokacinta a cikin jama'a da dukkanin sharuɗa da siffofin da ake nema shine ma'anan ikamis sala shi ma ka zakanta shi da ikami kar a ce ikamu saboda ya zama atafi akan wancan shahadatu ɗin wa ita'iz zaka sai kuma bayar da zaka daga cikin dukiyoyin da Allah ya ce a bada zaka a lokacin da ya kamata a bayar a bisa tsarin da shari'a ta hukunta a bayar mu zo mu ji bayani akai daga bayan insha Allah wal hajji da kuma aikin hajji ibada da ake zuwa a yi a makka a watan zulhijja wa sauni ramadana da kuma azumin watan ramadan wato azumin kwana 29 ko 30 a duk shekara idan muka lura waɗannan rukunan an ambace su kamar da malamai suka ce a cikin ibadoji akwai da ake ce badaniya mahda akwai kuma maliya mahda akwai kuma badaniya stroke maliya akwai ibada da jiki kawai ake yin ta ita ce kamar tsalla, sai aka ambata tsalla a nan aka fara ambatanta domin jiki kowa yana da shi sai kuma ibada wata ke maliya mahza da dukiya kadai ake yin ta ba a bukatar jiki za ka ba da zaka ba ka bukatar sai ka zo ka tsaya ka bayar da kanka ba ka bukatar sai ka yi kabbara ko ka yi tahiya za ga zakka da dukiya ake yin ta sai kuma ibada badaniya maliya wanda ake hada jiki da dukiya wajen yi shine aikin haji wanda za ka biya dukiyarka a zamanance misali ka biya kujera ka biya kudin visa ka biya kudin kwana a hotel da kudin mina duk guzirin da ake bukata sannan kuma ka tafi da jikinka ka je kai kaga ya hada dukiya da kai guziri da kuma zuwa da kai kai da kanka to ta zama ibada kenan badaniya maliya wanda ake da jiki kuma a haɗa jikin da kudi ai ita aka ambata a matsayin na uku bayan kalmar shahada sai kuma aka ambaci azumi a ƙarshe a matsayin azumi shi kuma wanda shi kuma ba wai yi ba ne shi barin wani abu ne shi ibadatu tarki ne barin cin abinci barin yin tarayya da mata barin surutu da kashin baki ba shi ne azumi ba ga shi ibadatu tarki ne ba ibadatu amali ba ne da aka ce aka ambace shi a gefe ko da ike akwai riwayar da za cikin sun muslim wadda sai da ga dan umar ya yi inkarin cewa shi ba haka ya fada ba da wani yago yana fadan cewa an gata malam ka ce kaza ka ce kaza sai ce ka ce hajji ka ce azumi sai ce a ni azumi na fara fada kafin hajji ya ce haka za su mai tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan kai yake cikin sai muslim to amma kuma akwai ta riwaya a cikin mustakhraj na abu awana ita kuma da Abdullahi Umar ya tabbatar da cewa a'a shi kuma a nan yake cewa a yadda yake anan din hajji kafin azumi kuma ya ce haka za su mitu min Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to sai zama kenan ya ji duka biyu wata rana ya ji annabi ya ce aikin haji sannan azumi to sai bayar da wannan hadisi to ya kwaro shi yana ba su labarin wannan da ya ji ne a ranar da haka ba zai da a canza ba Dan yana daga cikin ra'ayin shi ba a canza lafazi a wajen riwaya baya riwaya da ma'ana a wani karan kuma sai yana ba su labarin ɗayan hadisin da ya sake ji a kuma zala ta Islama. inda annabi ya gabatar da aikin azumi akan aikin haji to anan kuma sai ƙara musu wannan tabbacin to asalin hadisin da ke cikin musulun din wani ne ya tambaye shi cewa me yasa kai baka zuwa jihadi sai ce to ai saboda jihadi ba shi ne asalin turkin musulunci ba kaji kun da musulunci yake akai kafin akai ga maganar jihadi duk da kuma yana zuwa jihadin amma dai bai cika damuwa da zuwa jihadi ya dai damu da waɗannan ayyukan ba saboda suna gaba da jihadi don haka a wasu malamai kuma suka kawo ikirari akan to me yasa Allah subhanahu ta'ala da ya tashi magana akan sharaɗin a karɓi imanin mutum sai ce fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum ba ƙara da wa hajju wa samu ramadana ba kamar ke yanzu iya waɗancan za su yi isa kenan da Allah ya ce idan suka tuba shine faɗan kalmar shahada wa qamu salata suka bai da sallah wa atu zakka suka bada zakka sai Allah ya ce fa ikhwanukum fi dini sun zama yan uwanku to me yasa aka faɗa haka shine malamai suka ce saboda a mahallin da'awa kiran mutane zuwa ga musulunci ba dole ne ka bayyana musu duk abin da musulunci ke ciki ba sai ka bayyana musu abin da za su iya gamsuwa in sun shigo sa ji sauran domin kai yanzu kalla kake kana neman kana musu yin addini ne idan kana so ku ka sai da kayanka ba dole ne ka faɗi duk bayanin da ya shafe shi ba to haka anan wajen tallar addini babu laifi ka mutane tallar kalmar shahada ita kadai idan ka gaita za ta isa babu laifi ka ƙara da sallah babu laifi ka ƙara da azumi in ka tsaya haka yayi kada abin ya yawa to shine abin da Allah ya anan fa in tabu wa qamus salata ina fata mun gane wannan babu laifi a takaice haka a wajen wato da'awa kira mutane zuwa zuwa ga ainihin wato yadda da musulunci to kamar yadda muka faɗa malamai suna cewa shari'ar musulunci ba ta takaituwa akan waɗannan abubuwan su kadai akwai saura amma idan mutum ya a haka kamar a ce wannan shine minimum benchmark minimum standard da zaka yi tsira kamar yadda mazala sai alaihi ya ce wannan sabi aflaha in sadaka wallahi ya tsira in yi gaskiya sai dai ana buƙatar musulmi ya zo da sauran ayyuka wanda za su cike mushi waɗannan alal misali game da sallah daga cikin alamar sallar ka ta farilla tana da kyau shine a ga kana yin nafilfili wanda da yake yin nafilfili a sunan rawatib to alama ne akan ya cika farilla domin a ɗabi'a wanda bai cika farilla bai madana nafila irin yadda muke galibi dinnan oya oya mu shigo masallaci a makare mu samu rabin sallah da an idar kuma mu fita muna tasbihi wani akan mashin din adai su zai ƙara tasbihi shi ko kuma a cikin fashi ta kasuwa zai ƙara tasbihi in ma yayi to wannan yaushe zai nafila babu ran da zai amma duk wanda ya zo masallaci akan kari da zaran an kira sallah ko da zaran lokacin sallah yayi ya jira halli man ya zo ai azhar da shi sannan ya zauna ya tasbihi yayi sunnar bayan azhar haka yayi ta azuba haka yayi ta magariba da isha to wannan har in yana iya samu ya nafila alama akan cewa to sallar shi da yake yi ta farilla ta cika ke haka wanda yake yin azumin nafila mutumin da bai cika ramadana ba wata kira yanzu da muke magana din nan ana sura wata wata ramadana ta yi ana bin shi bashin ramadana da aka yi last year namiji ne shi ko mace yaushe zai samu halin yin sittu shawwal yaushe zai samu yin arafa ina zai samu halin yin litinin da alhamis ballantana a kai ga magana ayyamul didi ko siyamu dawuda ba zai samu halin yin wannan ba za ka yin waɗannan na yi ƙoƙari in kana ƙoƙari kana yin su za su taimaka wajen tabbatar da ka cika farillar kafin ka yi su to haka duka in ka kalli waɗannan sauran ayyuka ta kuma sauran ayyuka waɗanda suke cikin shu'abul iman waɗanda za mu jo su daga cikinsu duka suna buƙatar ka yi su don ka samu a wato ka cika ma'auninka da kyau ina fata muna fahimta wannan to waɗannan abubuwan da aka ambata nan idan mutum yayi musun su idan mutum yayin musun wani daga cikin su ina hukuncin shi duk wanda ya musa ɗaya daga cikin waɗannan matsayin kasancewar shi wato ɗaya daga cikin na musulunci babu shakka yin haka aikin ridda ne idan mutum ya musu cewa babu sallah babu zakka ko babu azumi ko babu aikin haji ko bai da kalmar shahada ba wanda duk ya musa wannan a maganance ya kudirce ko da yana aikata su to ya yarda da ka abu ne mai haɗari kwarai musu wani daga cikin abuwa mutum ya musu zakka sai na abubakar ya yaƙi wanda suke musu zakka mutum ya musu azumi ya ƙi yin azumi ko ya ce bai da azumi wajibi ne. yadda za ka ga galibin matasa suna yi a wannan zamanin da muke rayuwa akwai mutane da dama suna cewa su musulmai ne amma ba su yarda za su yi azumi ba to wannan yana kai ga mutum zuwa ga halaka za ka sai a kiyaye sannan wannan hadisin da wanda zai biyo bayan shi kamar da muka ambata a tun farko mala ya kawo mana sune anan dan bayani akan musulunci da imani to kaji waɗannan sune musulunci a matsayin ginshikin musulunci idan mutum ya cika su yana yin su zai samu musulunci mai kyau mai nagarta idan mutum ya rage su ya kawo musu matsala to da gwargwadon abin da ya rage da gwargwadon matsalar da musulunci shi zai samu idan mutum bai da halin yin su wanda duk rasa halin yi a ciki to ya faɗi a kanka al misali zakka wanda duk bai da dukiyar zakka to dama sharaɗin ta samun dukiya wanda duk bai da halin zuwa aikin haji aikin haji ya faɗi a kansa to a wannan lokacin ba za a kama kada ainihin wato zunubin shi ba to amma kuma ba za a baka falalayin shi ba ya kamata mu gane wannan shi a annabi ke cewa zahaba ahlud dusuri bil ujuri masu kuɗi sun tafi da lada idan Allah ya baka kuɗi kai aikin alkhairi da su wanda ba a ba ba duk da ba za a kama shi da zunubin rashin aiki alheri ko bai samu falala irin taka ba kamar yadda mace da take haila da ba ta yi sallah ba a kwanakin haila da ba ta da lada amma ko ba ta da zunubi wanda kuma take cikin tsarki ta haila kaga tana ta yi sallah tana da ladan wannan sallolin shine ma'anar nuqsanu diniha za ta samu kanta a yanayin da ba ta samun lada ko da ba a kama ta da laifin rashin yi saboda shari'a ce ta halasta mata to matsalar kuma imani yana karuwa ko baya karuwa yana raguwa ko baya raguwa matsala ce sananniya a cikin ilimi na aƙida wanda ijma'i a gun malaman ahlus sunna shine al-imanu yazidu wa yanqus Al'imanu imanu wa amalin kamar yadda bukhari ke cewa al'imanu imanu fi'lun wa fi'lun yazidu wa yanqusu imani wato magana ce shine faɗan la ilaha illallah wa fi'lun ko wa amalin da aiki su talla da zakka da sauransu yazidu yana ƙaruwa wa yanqusu kuma imani yana raguwa yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'asiya imani yana ƙaruwa da ƙarin biyayya Allah yana raguwa kuma da rage biyayya Allah sawa'un ka rage biyayya Allah ta hanyar daina yin ayyukan alkhairi to imaninka zai ragu ko kuma ka rage biyayya Allah ta hanyar yin ayyukan zunubi imaninka zai ragu akwai wanda yana yin aikin biyayya sai ya daina yana katun alkur'ani yana sadaka yana sada zumunta ya daina to zai samu ragowar imani imanin shi zai kasa ko kuma ko da yana waɗannan ayyuka amma kuma yana cakuɗa su da zunubai to nan ma imanin shi zai samu tangarɗa ƙwarai da gaske akwai ayoyi da dama da suka zo wanda malamai suna yawan kawo su a mahallin hujja don tabbatar da cewa imani yana ƙaruwa yana raguwa kamar faɗin Allah huwallazi anzala menene ma faɗin Allah anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim kaga liyazdadu imanan ma imanihim haka misali kamar faɗin Allah wala ya tabanna alladhina kafaru annama numli lahum liyazdadu haka ne innama annama numli lahum ko sai ya ce innama numli lahum liyazdadu isma kaga liyazdadu isma dan su ƙara laifi ƙaruwan laifi ya ƙara musu kafirci kenan haka kadin Allah wa yazdadu allazina amanu wa wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban a ta cikin suratu maryam kenan ko kaga Allah yace wa yazidullahu allazina ko huda Allah yana ƙara ma wanda suke cikin shari'a ya ƙara musu shari'a haka fadin Allah wa yazada allazina amanu imanan da irin fadin su ayyukum zadatuhum hadhihi imana a cikin ku waye wannan abu da aka saukar ya ƙara mushi imani sai Allah ya ce fa amman ladina amanu fazadatuhum imanin. haka kamar faɗin Allah da aka zo aka ce musu aka ce mu'minai innan nasa qad jama'u lakum alladhina qalu innan nasa fa jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana haka wa ma zadahum illa imanin wa tasbita suna nan da yawa sun taɗa irinsu duk wani sa tabbatar da imani yana raguwa idan ayyukan alkhairi suka ragu imani yana karuwa idan ayyukan alkhairi suka karu murji'a suna daga cikin wanda suke akan gaba wajen ƙaryata karuwar imani suna cewa imani asalin shi kawai abin da yake nufi a tasdiqu bil bil qalbi gaskatawa da zuciya don haka a wurin su in dai ka gaggata da zuciyarka sai ce imani ka imani abubakar haka suke cewa imanin su kamar na abubakar aiko wannan ka to baraci Al'imamu abu amr ibn salah ya fitar da wani fikihu a cikin wannan hadisi game da wawul aqab cewa malaman nahwu suna cewa wawul aqab la yufidu tartib yujibu yufidu mujarrad al yana nuna kawai adaki ne kawai haka ce za a zaidun wa amrun bai nufin zai ya riga zuwa sannan sai amu in ana san haka sai dai a kawo fa'un kuma ko summa da tartib wa tarahi ko da tartib kawai to sai ce amma wannan yana nuni zuwa ga wawul aqdi na iya fa'idanta da tartibi za ka kalli tartibin darajar su daga kaza sai kaza da kaza sai kaza yace ko da malaman nahawu ba su da ba wannan hadisi yana nuna a malaman malaman hadisi yan uwan shi da kan nawawi da sauransu su gano cewa wannan magana tashi ba daidai ba ce akwai maganganu da yawa akai amma dai tabbas malaman nahu sun fi shi gaskiya game da wannan saboda shawahidi da yawa suna tabbatar da haka a cikin larabci a cikin alkur'ani a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan kenan a takeice kwarai game da wannan hadisi fa'ida da zamu fitar akan hadisin mafi girma shine hadisin yana tabbatar da cewa waɗannan ayyuka su ne ginshikin musulunci waɗannan ayyuka in babu su babu musulunci suna foundation ɗin musulunci tsaye da su shine alama an tsaye da musulunci rashin yin su ko wasa da su alama ne akan ana wasa da musulunci Allah ya samu dace sai malai yace an mu'adh ibn jabal qala kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa asbahtu yawman qariban minhu wa nahnu nasiru fa qultu ya rasulullah akhbirni bi amalin yudkhilni al-janna wa yubaidni min an-nar qala laqad sa'altani an azimin wa innahu la yasirun ala man yasarahu Allahu alayhi ta'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a wa tuqimu salata wa tu'ti az-zakata wa tasumu ramadana wa tahujju al-bayta ala adulluka ala abwab al-khairi as-sawmu junna was-sadaqatu tutfi'u al-khati'a kama tutfi'u an-naru rajuli fi jawfi al-layli thumma tala قال ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك ألا أخبرك برأة الأمر كله وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه qala kuffa alayka hadha fa qultu ya rasulullah wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bihi fa qala thaqilatka ummuka ya mu'ad wa hal yakubbu an-nasu fi an-nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim kan fasara wannan hadisin ga wani taliki da malaya kasa inda yasa lamba ta daya an ga wajen sai yasa ta'un shi daga ga yasa ta'un a karkashin wato hamish yana nufin wato ta'aliki da shi yake yi don fitar da wasu fa'ida ya ce haɗi yi arkanun islam wannan suna ne rukunan musulunci waye tumassilu ibadatil ƙauliya wal amaliya suna ba da labarin ayyuka na magana da kuma ayyuka na wato jiki allati ya tawajjahu bihal abdu ila khaliqihi ta'ala waɗanda bawa yake fuskantar mahaliccinsa da su mu'linan biha ubudiyyatuhu ta hanyar su ne mutum yake bayyana cewa shi bawan Allah ne wastislamahu yake bayyana ya ya mika wuya li awamirillahi ta'ala ga ayyukan da Allah ya umurce shi da su wato bai yiwa baka sallah kuma kace kai musulmi ne in an yi magana kace ai imani a zuciya yake ƙarya kake dole sai an kana wannan ayyuka ka kiyin azumi kace ai kai kai da Allah a zuciyarka wa hiya wahdaha ghairu kafiyatin ma lam tashabaha arkanul iman waɗannan ayyuka na gaɓoɓi ba sa wadatarwa sai idan rukunnan imani sun haɗa su sun mallilti zamu bi shiri'in lahi ta'ala sannan kuma lazimtuwa bin shari'ar da Allah ya gindaya allati al alaƙata almuslimi bi ghairihi fil mu'amalati wal akhlaqiyat wato abubuwan da suke kulawa wajen tsara alaƙoƙin mutane tsakankanin junansu wajen mu'amala da kuma halaye wato mu'amalar zamantakewa da zumunci da makwabtaka da kasuwanci da sauransu da kuma mu'amala ta mutunta juna da sanin mutuncin juna da mu'amala ta ɗabi'un da shari'a ta karantar duka sai kayi su don kana sallah kana azumi amma baka girmama iyayenka baka gaida manya baka san mutuncin kowa ba kana da mugun hali kana da rowa da nunkubarci musuluncinka ba zai maka amfani ba za ka samu matsala sosai da musuluncinka domin wannan domin ibadar musulunci ibada da Allah ya kawo mutane duniya su yi ana dunkule ta cikin abu guda biyu shine an ta'budallaha wa tuhsira ila ibadillah ka bauta wa Allah kuma ka kyautata wa bayin Allah da kake kewaye da su iyayenka ƴaƴanka iyalanka abokai makwabta malamai manya yara talakawa kowa da ke kewaye da kai wajibi ne ka mishi irin alherin da shari'a ta ce ka mai ko da alherin bai wuce murmushi da sakin fuska ba kamar da aka ce wa wala an talqa akhaka bi wajhin talq ina fata mun fahimci wannan sai mu koma tun da yace an mu'adh ibn jabal mala yace daga mu'adh dan jabal Allah ya kara masa yadda kala yace kuntu ma annabi sallallahu alaihi wasallama fi safarin na kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana a cikin wata tafiya fa asbahtu sai na wayi gari yawman wata rana qariban minhu ina kusa da shi wa nahnu nasiru ana kan tafiya fa qultu ya rasulullah sai nace ya manzon Allah akhbirni bi amalin yudkhilni aljanna ya manzon Allah ka bani labarin aikin da zai shiga da ni aljanna wa yubaiduni minan nari kuma ya nisanta ni daga wuta qala sai annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama laqad sa'altani an abimin lalle ka tambaye ni akan abu mai girma wa innahu la yasirun amma abu ne mai sauƙi ala man yassarahu Allahu alaihi ga wanda Allah ya so ya sauƙaƙa mishi wannan abu Allah ka sa mu samu sauƙin haka abudullaha wala tushriku bihi shay'a abinda zaka yi ka shiga aljanna ka nisanci wuta ya kai mu'azu ka bautawa Allah shi kadai kada kai shirka wa tuqimus sala sannan sai ka tsaya da sallah wa tu'tiz zaka sannan ka bada zakka wata sumu ramadan sannan kai azumin ramadana wata hujjul baita ka je ka ziyarci ɗakin Allah sun makala sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala adulluka ala abwabil khairi shin bana gwada maka kofofin alkhairi ba as-sawmu junna azmi garkuwa ne was-sadaqatu kaga sadaka tutfi'ul khati'ata kama yutfi'un ma'un nara tana tana duk tana kashe zinubai kamar yadda in ka diddila ma wuta ruwa zai kashe wutar wa salatul rajuli min jawfil layl da sallar mutum cikin cikin duhun dare thumma tala sannan sai annabi ya karanta aya ta tajafa junubuhum anil madaji hayyata faqadan Allah ya amaluna ta junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiquna fala ta'lamu nafsun ko ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'maluna ya karanta wannan aya cewa ah, tatajafa junubuhum gabbanyan jikinsu tana nisanta anil mabaji yana barin wurin kwanciya ah, ya una rabbahum haufan wa tsama'a suna roƙon Allah ubangijin su haufan, suna masu tsoron azabarsa wa tsama'a, suna masu taran gafararsa wa mimma razaqnahum yunfiquna sannan bayi ne masu ciyarwa daga abin da muka ba su arziki akai Allah ya ce fala ta'lamu nafsun babu wanda ya san ma ukhfiya lahum abinda Allah ya taskace ya koye musu abinda Allah zai surprising ɗinsu da shi na lada ranar alkiyama jaza'an bima kanu na. saboda wannan aikin sallar dare da kuma taimakawa na ƙasar su sannan sai manzo Allah ya ci gaba da cewa ala ukhbiruka bi ra'atil amri kulli. bana gaya maka menene gaba ɗaya kan al'amarin ba kan jirgin gaba ɗaya wa amudihi da kuma tirkin da aka kafa shi wa zirwati sanamihi da kuma rufin saman shi da ke hana ruwa ko iska ko rana ta shigo cikinsa ƙultu bala ya rasulallah ya ce eh haka ne ya manzan Allah fala annabi ya ce ra'asul islami ra'asul amrin islamu gaba ɗaya tushen al'amari shine musulunci wa amuduhu salatu tirken al'amarin kuma shine sallah wa zirwatu sanamihil jihadu sannan tsoro ruwan saman shi kuma shine jihadi sun makala sannan annabi ya ƙara cewa ala ukhbiruka bi malaki zalika kullihi to bana gaya maka kuma abin da yake kuma igiyar da ke daura wannan baga baki daya abin da idan babu shi kuma wannan al'amarin duk zai iya sawarwarewa ya zama ba a daure yake ba qultu bala ya rasulullah nace ka ko gaya maka ya manzo Allah sai annabi ya ce sai annabi fa akhadha bi lisani sai annabi ya kama harshen sa ya rike qala yace kuffa alayka haza kai hankali da wannan da kake ganin shi fa qultu ya rasul ya nabi Allah ya manzon Allah wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi yanzu ana kama mu ne da abinda abinda muke fara din nan yau da kullum wai ba za a bari ba sai an kama ba akai fa qala sai annabi ce saqilatka ummuka ya mu'adh kai ko Allah wadaran wannan magana da kake uwarka dama ta zubar da cikin kama da ya maka alheri wa hal yukabbun nasa wa hal nasa shin akwai abin da zai kifa mutane finnari a cikin wuta ala wujuhim a kifa su ta fuskar su au ala manakhirihim ko akan wato karan hancin su illa hasaidu alsinatihim fiye da abinda harsunan suka girba musu ya yace sahihun wannan hadisi ne ingantacce al-imamu tirmidhi shi fitar da wannan hadisi a cikin ashabul kutub a sita al tirmidhi ya fitar da shi haka al ahmad ibn hanbal da wasu kamar da muka faɗa ba za mu yawaita magana akan takhriji na hadisai ba saboda ba ajinin takhriji ba muna so mu samu fiqhun hadisin ne mu yi aiki da su mu ci more su wannan hadisi an karɓo shi daga sahabban manzon Allah Mu'adh dan Jabal wani babban malami cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunan shi Mu'az bin Jabal bin Amr ibn Aus al-Ansari al-Khazraj mutumin mutumin garin Madina ne kuma dan yankin kabilar Khazraj ne cikin mutanen Madina ana mashi alkunya da Abu Abdurrahman sahabi ne badari kuma ya daga cikin wanda suka je al-Bai'atul Aqaba sanda aka je Aqaba kamar yadda Zahabi yake fada saurayi ne ba yi da gemu a wuyan shi a fuskar shi saurayi da ɗan shekara sha shida ko sha bakwai mutum ne mai hikima tun yana ƙanƙanin yaro wasu sun ce ba yi da ɗa bai taɓa haihuwa ba amma magana ce mai rauni saboda ya haifi 'ya'ya akwai abdullahi akwai Abdulrahman akwai kuma wasu 'ya'ya mata guda biyu wanda suka mutu tare da shi kusa da kusa a lokacin wannan annoba ta ba'unu amawa wadda ya rasu a cikinta a shekara ta goma sha takwas bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin sabai kalilan wanda suka haddace alkur'ani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alaramma ne daga cikin alarammomi mahaddata tare da mutane irin su Ubayyu dan Ka'ab da irin su zaidu dan Sabit da makamantarsu babban malami ne cikin malaman sahabbai ya daga cikin da suke fatawa tun annabi yana rayu sallallahu alaihi wasallama ya daga cikin da annabi yake aika su gari gari su je su karantar da addini annabi ya bar shi a makka ya yi mishi gadin makka ya koya musu addini bayan fatu makka sannan manzo Allah sai alaihi wasallam ya tura shi kasar Yaman hatali ma ran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu shi yana can ma Yaman a karkashin wannan aiki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi ya je yana da manaqibu da yawa a sabai suna mishi kirari su dinga cewa inna mu'azan kana ummatan kamar da ake cewa inna ibrahima kana ummatan sukan ce inna inna mu'azan kana umma ana kwatanta shi da sayyidina khalilur rahman ibrahim alayhi salam saboda zurfin ilimin sa daga cikin manaqibu din sa wanda kowanne dan adam zai fatan ina ma ko an farki ga irin wannan manqaba shine annabi yake ce mishi ya mu'azu inni uhibbuka a cikin hadisin da Imam Abu Dawud ya fitar a cikin riwayan al-Imam al-Bukhari al-Ta'arib al-Mufrad yace wa inni uhibbuka aidan ya Rasulullah ya ce ni ma ina kaunar ka ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yau kuma farki kai annabi ya ce maka ya faɗa maka irin kalma ai shi kenan kai kuma annabi ya ce maka ina ƙaunar ka bana gaya maka abin da za ka dinga yi kullum a sallar ka ba fala haula wala quwwata illa billah annabi ya ce mishi kuma annabi ya goya shi akan jakin shi shi sa a a kamar yadda Umar yake faɗa yake cewa ajzatin nisa'u an talibna misla mu'adh mata sun gagara haifan da irin mu'azu yace walaula mu'azun la halaka umar da ba dan mu'azu ba da ni umar na halaka sanda ga wata mata da ciki mijinta yayi tafiya wata da watanni bai dawo ba ya zo ganta da ciki yace wallahi bai dawo ba cikin shi bane umar yace a ji mata haddi in ta ce ita ba ta da la'ani ba kuma da man da qur'ani kenan ko wai da rawan al azab za ka kashe ta sai mu'azu yace in ya laka ilaiha sabilun falaysa laka ala waladiha sabilun in ita ta maka laifi za ka kashe ta amma dan cikin da bai maka laifi ba sai aka bata aka ce ta yi tana haihuwa sai yaron ya zo inda kasan tuwo da ya ke cewa ne kwanan miya da kwanan tuwo har ɗan gantsan da baban yake da shi aka leɓin shi a buɗe, shi ma yaron aka ce aka leɓin shi yake abu shi da kanshi baban da ya gani ya ce haza waladi ce wallahi ɗana ne wannan <laughs> ashe cikin ya ɗan kwanta ne ne Umar ya ji tsoro ya ce inna lillahi ashe da na kashe bari iya da yi kisan kai shi zai ke cewa da ba dan shi ba da na halaka shi sa da Mu'adu ya tafi kasar sham umar ya ji bakin ciki yake cewa mun yi asarar mutum kamar shi a madina bai kamata ya ban madina ba to haka wata rana Mu'adu ya taba cin bashi zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cin bashi ba su saka ba irin taurin bashi irin namu bane ba saboda yana da dangi haka yan uwa marayu yana ci da su ya ta cin bashi har bashi ya mai yawa masu bashi suka zo suka taru cewa wallahi sai ya biya su bashin su manzo Allah sai ya aika a kira shi yace ya rasulullahi bani da komai sai dai gonakin mu na gado to shikenan an raba musu gonakin aka rabe duka gonakin shi da ya gada baki daya ba shi nan bai biya ba a ba wannan dabino a ba wannan lissafa dabino guda kaza bishiyoyi san irin kaje maji da kaga ba irin gona ce irin tamu an ce gona wai fili ba a an ce gona su bishiyoyi ne na dabinai ake nufi a ba wannan tushe talatin wannan tushe hamsin ana lissafa kuɗin su duk da kuɗin ba su kai ba sai suka ce to ya rasulullah yaushe za mu samu sauran ita aba ku rashin imanin ku yi yawa ne? ba kuwa abin shi haka ba <laughs> to shi ne sai annabi ya tura shi Yaman ya ce to ka je kai mana aiki a Yaman in ka dawo sai a biya kudakin ka samu jari shi kuma da ya tafi da ya dawo tare da manzo Allah sallallahu alaihi ya mutu sai ce wallahi ba zai ba kowa ko siji a cikin kudin ba Umar ya tuhume shi aka je gun sai na baka yace ni ba annabi ya tura ni samu jari kuma na samu kuce nan dawo da shi cikin baitul mali ba zan bayar ba yana kwanciya bacci sai mafarki sai ya irin mafarki abu laɗin waɗanta an yi tashi alkiyama an kama shi za a kai shi gidan wuta shi kuma yana rike da wannan dukiya gari na waye waye bai ce Umar ma urani illa a hubu bi Ya ce kai Umar na fasa rike dukiyar nan dukiya ce ta al'umma ya yi tunanin tashi ke national cake ne irin wannan tsarin da muke da yake bawon Allah ne Allah yana san shi da tsira nan take yana kwanciya bacci a dare sai aka nuna mashi cewa wannan dukiyar bai cancanci ya rike ta ba ya mai da cikin dukiyar musulmai a baitul mali dan ba yi da kuɗi dan yana fama da talauci ba uzuri bane sai je mairo a abubakar shine halifa musulmai sai abubakar ya ce to ka je yanzu gwamnati ta baka dukiyar don gwamnati ta baka a matsayin kyauta ko gratuity ko a matsayin bashi kuma me aka baka to yanzu sai ka ci hani an mari'a amma in ba ka ban ka ɗauki kwandala a cikin asusun al'umma to ka jira sakamakon ga wurin Allah mu'azu dan jabal mai dolan dukiya Allah ya taimake shi aka ce to ka je an ban maka kenan ta zama tashi wannan mafarki ya taimaka mishi wajen dawowa da shi cikin hayyace shi wannan koyar na maka duk ilimin mutum duk girman dare da shi zai iya samun matsala game da al'amarin dukiya saboda dukiya ita ce fitina mafi girma da Allah subhanahu ta'ala ya fitini mutane da ita kamar da manzo Allah yake cewa na bar muku fitina daga ciki akwai inna li kulli ummatin fitnatuha wa fitnatu ummati almal kowace al'umma tana da fitinar da za ta dame ta ni kuma fitina al'umma ta ita ce dukiya dai rigima da kaga ana yi akai wa zaka gade kuɗi ne suke jan wannan rigima sawon akan siyasa ne akan addini akan tattali akan zamantakewa akan aure akan kwakwabtaka akan kome za ka ga daga baya suna centralizing ne akan kuɗi ko wannan rigingimin da mutane suke akan neman mukamai idan mukaman babu kuɗi a cikinsu ba wanda zai nema ba wanda zai nema sai an nema wanda zai a rasa yadda ake nema wanda zai limanci a rasa yanzu ya zo a ajigawa a rasa zai mata sallah saboda kowa ya san ba kuɗi ya samu ba ko kuma duk masallaci irin masallacin mu na ustadai an san babu masu guri babu masu bada zakka nan sunan ake nemi limamai mai arasa. duk ga sunan mahadasa ne sai su ki limancin ko su tsaya a baya amma idan da zaka je masallaci a Abuja a gidan a cikin gidan wani attajirin haka ba kai saka je ka shiga limancin ba saka ba so da kana gama limancin wani attajiri ya ji muryarka da daɗi nan sai ya mika ma dubu ko ya ce gobe ka same shi a gida ya baka wasu shaddodi ko ya tambaye ka kayi makaranta ina ya samu maka aiki ba da haka suke zuwa abujan suna yi ba to saboda can akwai akwai naira zaka ga yin limanci abuja privilege ne sai Allah ya so ka baka ko mun gane amma an kuma gamunin da yawa ustazai kawai sai a hankali mala to haka duk abin da kaga mutane suna rigima a kai shi in ka bi ka bi ka bi zaka ga akwai kuɗi ne a cikin shi wannan kuma wata fitina ce da Allah ya riga ya tarsu mutane da ita sai dai kawai ka kokari ya zama hazzinka a cikin fitinar kankani ne Allah shi kyauta to mu'azu dan jabal kamar da muka ambata ya rasu a shekara ta sha 18 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda bai daɗe a duniya ba za ga hadisan shi ba su da yawa irin na waɗancan gashi yana daga cikin wanda suka fi sanin ilimi ya fi sanin halal da haram amma bai daɗe a duniya dade wanda zai karanta ba domin waɗancan sabon da muka ce al-muksiruna ba wai dan sun fi kowa yawan ilimi ba ne mu gane amma shi karantar da ilimi wata dama ce idan mutum ya daɗe a duniya to zai samu dama idan Allah ya bashi wannan falalar ya karantar da yawa ko marubuci ne ya rubutu da yawa wani kuma wanda bai daɗe haka ba to ba dole ya samu wannan gatar ba muna kwatance kullum da ibnu abdulhadi wani malami da ya mutu cikin ɗaliban ibn taimiyya da wuri duk waɗannan da ake ambata su zahabi su ibnu kasirin ibnu kasirin ma yaro ne a cikin sai su ibnu kayyim da suwaye suna tsoron shi saboda basira da Allah ya mushi amma sai mutuwa ta mai gaggawa na kan yi kwatance kullum da abokinmu dan uwa malam nura ya Allah ya gafarta mishi malam nura ya da rasul shekara 11 2009 october 2009 zakakurin masani ne ga alqur'ani ga fiqhu ga sunna ga ga naciya akan karatu tare muke kasu da shi kuma ni ban da wannan naciyan ni ba ruwa na da ma in suna taima sai ma dinga mamaki me yasa suke amma shi na da bala'in naci amma kawai sai mutuwa ta dauke shi to da ka ga wani ma bai ma san shi ba bai samu halin da zai karantar ba ya gama tara katin sai mutu Allah ya gafarta mishi to ga wannan ba za ka ji labarin shi a matsayin malami ba ko mun gani to haka waɗannan sabon da suka mutu da wurwuri shi sa ba su da karantarwa mai yawa irin su Fatima irin su shi sai na Abubakar irin su Mu'azu da sauransu kaga Abdullahi Umar mun ji ya rayu har shekara ta kaza ya daɗe Aisha ta daɗe a duniya jaduri ya dade a duniya Anas ya dade a duniya to sai wannan ya ba su dama suka karantar da yawa mu fahimci wannan jama'a dan abu ne waki dan wani lokaci ko za ga yan bidi'a da marasa san gaskiya suna amfani da wasu shiboyi in baka san ka abin ba sai su ce maka ya za a ce yan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Fatima ba ta da hadisai sai Abu Huraira wanda ya shekara uku da manzan Allah yana da hadisai da yawa kaga irin wannan sai ya sa maka shuba ya manta cewa bayan annabi yaron ita wata shida kawai ta mutu shi kuma abu hurairah ya rayu har shekara ta hamsin da tara bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ya rayu kenan shekara arba'in da tara bayan rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka Aisha shekara ta hamsin da takwas haka yanzu Abdullahi Umar mutu shekara ta saba'in da hudu ko mun gane da aka zaka sun dade a duniya shine suka samu damar wato ba da hadisai da yawa nan wannan hadisin na na sidna sidna mu'azu bin Jabal yana daga cikin jawami'ul kalim na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin mu mun san cewa yana cikin arba'una annawawiya ah, shine hadisi na 29 a cikin wannan jerin giya a cikin arba'una hadisa ah, in Allah ya kai mu darasi na gaba za mu sharhi shi gwargwadon hali kuma yan uwa ina ina ba kaina da yan uwa shawara ka je ka karanta alal aqal ka je karanta littafin Jami'ul Ulumi wal Hikam na ibnu Rajab Al-Hanbali yayi sharhin hadisin ya fitar da fiƙihu da dama daga ciki wanda mun zo za mu yi ta'arudi ga wasu daga cikin abubuwan da ya ambata din a can insha Allah nake cewa za mu saurara anan sai Allah ya kama darasi na gaba insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh